Lai da buri, lai da buri. Mm-hmm. Dukkan ashe yana da buri haka ne, mai hakuri ne wata rana zai sha yabo. Ita zuciya da tana nan dare wata mutu ba wata rana akwai rabu yana da buri duniya mai da buri mai da buri da yi gai da buri. Inna lillahi. Dan Allah. Dan girma Allah ka kuta mun da shi ba laifinsa dan Allah. Yayi da buri. Yayi 外地了，外地了没呢？ fadila ba san haka ce za ta faru ba da ban tura ki ba Allah na tuba ka yafe ni na aikata babban kuskure rashin sanin me zai je ya dawo shi yasa na aikata kuskure cewa komai in kasa fadila ta na gaya miki ko kewa ce ce a gushewa in ma babu tsofa kucina ba ki taɓa yin alfahari da ni ba dan Allah ki ya fadila amma kai riko da ma aikin Allah rayuwa Allah ka yaƙuri dama ga kudin ka nan so nake zamu in kawo maka ka ci daraja ta mahaifiyarka wallahi ba don darajar mamanka ba da sai ka ga abin da zai same ka mama ki yi haƙuri jarabta ce allah yake kawo mutum idan ya yi haƙuri kuma sai ya dace a zuwa gaba kuskure ɗaya ne kawai mama da na kasa tausayin ki akan hatimin nasara amma ni a gurina hakan ba kuskure ba ne ƙwatar 'yanci ne akan wanda baya cika alƙawari amma ki yi haƙuri a kan abin da ya faru da ɗanki sannan kuma ki masa addu'a haka malaman islamiyyar mu suka gaya mana idan masifa ta tsanani addu'a ita take maganinta mu yawaita yin addu'a addu'a ita ce ta kobin mumini masu yi mana kallon iska su sani cewa mu ma mun yi islamiyya daidai gwargwado mama don ki tabbatar muna da tarbiyya wannan kuɗin da kika bayar a matsayin bashin ɗinki, zan ara miki su ki nemi lafiyar ki da su daga bisani kuma bayan kin warke sai a biya ni kuɗi na a'a dan girma Allah ka yi hakuri wallahi mun hakura kawai ka dauko ka tafi da su dan girma Allah ka ga ba ni da lafiya dan girma Allah ka haba mama idan ne haka ban cika musulmi ba kai kuma ka ci darajar asawarka mahaifiyarka mai kula da jariri kai ku tuwo mu tafi Zai da buri, da gaya in kika gani a gidan su sammani. Dan Allah ki daure ki gaya min ko da hakan zai cutar da ni. ki daure ki gaya min kin ji wai me yake faruwa da rayuwata ne mama me yasa kuke son mai da rayuwata sirrin boye me yasa duk na shigo na ji wa'annan kalamomin da suke fitowa daga cikin bakinki me yake kike so ki boye mu me yasa wancan dattijan ya zo ya ce shine mahaifina kin bai sani ce mahaifiyar to ki kwantar da hankalinki na yi alkawarin zan gaya miki ko ma menene amma sai kin min alkawarin cewa ba za ki yadda cewa wannan dattijan shi ne mahaifinki ba Mama wallahi idan baki fitar da ni daga cikin wannan abun ba, wallahi zan kashe kaina. A'a Farida, a'a Farida ki daina ambata zaki kashe kanki. gwanin in kashe kaina domin ni na kamaci in haka. me yasa wancan tsohon ya faɗa min cewa duk lokacin da na samu labarin mutuwanki ba zan yi da na sani ba karkada zan gaya da ki ba ki yadda cewa babu shi ne mahaifinki ba farida mama me yasa haka me yasa baki nuna min mahaifina ba sannan kuma kin ce min mahaifina yana nan a raye bai mutu ba me yasa da tijiran da ya shigo ya ce shi ne mahaifina kika kasa ce mai ba haka ba ne. rai da buri zance na ba shakka babana na san zuciyarka tana cike da zargi na. akan abubuwa marasa adadi amma ina so ka sani duk abin da na yi maka ina yi maka shine a matsayina na wadda nake ganin na isa tunda ni na tsuguna na haife ka amma mama wane ne asalin mahaifina kuma wace ce asalin mahaifiyata in Allah kar ki ɓoye mun komai kin san babu yau akwai gobe mama na shiga wani yanayi wanda na kasa gane kaina kuma na kasa gane wane ne ni shin me gata ne ni ko kuma ba ni da gata tabbas kowace uwa ba ta da burin da ya wuce ta ga ɗanta ya fita daga cikin damuwa amma ni daga bangare na gashi yana so ya gagara mama dan allah ina so ki faɗa min wane ne ni kuma wane ne malam iliya mama a shirye nake na bar garin nan matuƙar ban san asali na ba sannan ba ni da riba a duk abin da zan samu a rayuwata matuƙar zan dinga tana cewar ba ni da asali nema nake ga Allah na sa na gode da kulawa da kika bani ta tsawon lokaci da nake ɗaukar ki matsayin mahaifiya kin yi min kowane abu da uwa take yi wa 'ya'ya na gode sosai alfamar da nake nema a gare ki shine ki yafe mu ni zan tafi babana da na kuma ina mai tabbatar maka duk inda za ka je ba za ka samu wata uwar ba bayan ni ba ku da haƙƙi a kaina hasalan ma ni ce nake da haƙƙi a kanku zuwan malam iliya komai ya dagule ya lalace amma kai ba za ka gane mai ake nufi ba yanzu tukunna kuma ba zan gaya ma komai ba amma ina maka fatan alkhairi a dukkanin inda za ka je. Mama, zan bar gidan nan, amma zan jira Mariya a dawo da ita daga wurin magani. A'a, dawowar Mariya gidan nan kana nan. Wannan yana nuni da wata masifa ce wadda za ka shiga, fiye da wadda ta shiga. ga wuya ina ta faman shan wala. اللهم إنني ذنوبا فيما بيني وبينك وذنوبا فيما بيني وبينك الإكا اللهم ما كان لك من حا فغفره وما كان من حالك الإكا فتأمل وأني لأغنني فتأمل وأني لأغنني بفضلك إنك واسع المغفرة fa ba gidan babanka ba ne kar ka ga don daji ya baka goyon baya kake duk abin da ka ga dama sai in sa a yau ya kore ka ke Aisha ya ishe ki Gambo Har ka samu daman kiran sunana na gaskiya? me ya miki aisha me miki aisha me miki me miki gambo me kai mata wallahi ban mata komai ba biya na nan tsaye da muhammadu jama'a ku taimake ni Hajiya yawa kai da gaskiya jikina yana bani shine mahaifina kuma to menene aibin wannan dattijan ma dan ya ce shine mahaifina dakata dakata in har wannan dattijo shine zai zama mahaifinki to gwara a ce a rayuwa ta ga baki ɗayanta mutu ban yi aure ba da halin da kika shiga a sanadiyya ta wannan shine sila tabbas ko shakka babu shine sila ai ba ke ya kamata ki faɗa mata ba ni ya kamata ki faɗa mata labarin da kike zo ki ni ne ya kamata in bata wannan labarin wannan tsohuwar da kuka haɗe da ita lokacin da kika to da ke da ki kun dawo daga makaranta ita ce ma sannan akwai labarin da ta faɗa miki amma baki gayawa wannan matar ba ina so ki tunani ki faɗa mata tun kafin lokaci ya kure miki amma kai riko da ma'aikin Allah rayuwa ta daidai ina so tuna ki faɗa mata wannan labarin tun kafin lokaci ya kure miki Baba, zan yi duk abin da kake so in yi maka idan har zan san menene na. To kafin na faɗa miki, kin kira ni wannan kalmar da kika kirawo ni da ita. Ina so ki maimaita ta a dunkushe, a risine haka na tabbatar da ni Allah kiyaye, Allah kiyaye. Da in ta kira ka baba. To gware yanzu mutu a nan. dan bari ta kira ka in ya so ta faɗa bayan raina yayi da buri duniya kuma labari yayi da buri nema nake ga Allah na sami sanyi a kirjina na kula da mahaifiyata da ƙanwata da ke bina Ni ɗai nake rayuwa ta ba wani wanda ke taimakona. Wa zan miƙa wa kuka na don Allah wane ubana. Ban san shi ba, shin aina zanga dangina. Ina da damuwa ya yi mini Allah kana jina. Kai za ka yi mini ka janye kuncin da ke raina. Da ka san inda rayuwarka ta dosa. da ka gode wa mahaifiyarka domin ta baka duk wata kulawa da ta dace ta baka tabbas kana ɗaya daga cikin 'ya'yan da suka samu soyayyar iyaye ko kaɗan kada ka zargi mahaifiyarka ni ya kamata ka tuhuma malam iliya faɗa matsayina a wajen ka don allah kaga sunanka ɗan makaryaci kamar yadda ka faɗa har yanzu ina nan a makaryacin nan. Ka ta gaya ma idan aka dawo da Mariya kana cikin masifa. Tabbas babu uban da zai so ya ga ɗansa ya faɗa musiba. Kar ka zarge ni sannan kar ka zargi mahaifiyarka. don mun gaya maka gaskiya duk masifar da zan fada in dai zan ci iyayena to ni alkhairi ne ce a wajena kai ka bari ka san mahaifiyarka ta gaskiya rai da buri duniya kar ka kashe kanka ko kuma kaunar waɗanda ba sa kaunar ka idan ka shirya ka biyo ni zan kai ka gurin mahaifiyarka ta gaskiya rai da buri duniya kuma labari ban yi ma dole ba sai ka ga dama tunda har yanzu kana shakkar cewa ni ta faman shan wala dare da rana nema nake ga Allah na sami sanyi a kirjina na kula da mahaifiyata da kanwata da ke bina ni ɗai nake rayuwa ta ba wani wanda ke taimakona zile zile ina jin nauyinki idan na gan ki ji nake kamar wani kaya mai na wuyi aka dora min a kaina wanda wuya na ba zai iya dauka ba wallahi ji nake kamar kin fi komai muhimmanci ni a na auda ba ni da muhimmanci a ka kenan zalai in baki da muhimmanci a za in ɗauko kafata in zo wajenki ina da mahimmanci sosai a cikin kalbina ka san me faru sai kin fara duk duniya wa ka fi so duk duniya abin da na fi so Jalla wa Azza wanda ya kawo ni duniya da ni da iyayena kowa ma sannan kuma ni daman kowa ya san na annabi ne sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma sai mai kiwon jariri mahaifiya uwa ba umma shi ma ba na ba haushinsa na ke je baye mun daidai iya gwargwado yana daga cikin wa'innan mutum uku na ƙarshe da uwa da shi sai kuma mi sai sai duk duniya ba abin da na fi ƙauna a abin da ban zo da su daga lahira ba irin kuɗi da la'ilin bature au dama kuɗi sun fi mahimmanci a kaina? ke ai ba dama ba ne kuɗi fa baban wuta ya alƙawarin Bana ƙina. Ga wuya ina ta faman shan wala dare da rana, nema nake ga Allah na sami sanyi a ƙirjina, na kula da mahaifiyata da ƙanwata. Kar ka shigo min gidana. Ba wani abu bane ya dawo da ni, na zo ne ina so in ma godiya da irin halaccin da kai mun ya isa kan ƙara ganin ka a gidan nan idan na sake ganin ka a gidan nan zan sa a wulakanta ka zan sa a ƙarƙastar da kai zan sa a gaba min da kai zan sa a shafe ka a doron ƙasa abu ɗaya ne sa ba zan ma wannan ba na san ubangijinmu ba zai taɓa barin ka ba alhaji na sani allah baya zalunci amma in dai har na cuce ka ko na cuci iyalinka allah ya wulakanta ni ta yadda rayuwa za ta yi tur da ni duniya kuma labari sannan a iya zama na da kai na san kai mutum ne mai jin kowane bangare ya kamata ka ji wancan bangaren sannan ka ji na kafin ka yanke hukunci karkada mai da duniya duniya zahiri kabila ba ki da mahaifi kuma ba kowa ne ya san haka ba daga ni sai wannan tsoba har da ka cuce ni ma ka cucan Allah na ni ce mahaifiyarki idan ma da mahaifin na to ni ban sai shi ba kuma ba kowa ba ne ya sa a cikin wannan masifa illa wannan mutum shi ne sanadin komai yanzu ya zama dole ki san kowace ce ke a rayuwa. Mama kina nufin bani da mahaifi kenan? Kusan hakan fadila ba ba haka ba ne. Lai eh, da buri, Kusan haka ne. Fadila, amma ba haka ba ne. Kai, babana ne fa. Ya mushe da kai Musa. baboshi ka san yanayin rayuwar nan kuɗin ne ba su cika ba kai haƙuri zan ta ta mara cin mutunci kai haƙuri kai haƙuri kuɗin ne ba su cika ba kuma a yanzu ina nan na ta ƙoƙarin yadda zan yi kuɗin nan su cika in ma ba cika ba za a kowa abu a gida zan ɗauko in cika in haɗa in baka ka kai haƙuri Au, ashe dama baka ɗau mahaifina a matsayin mahaifinka ba? to kar ka ƙara zuwa mun kofar gida wuce. Ta faru ta ƙare ta zo gidan sauƙi zan daina zuwa kofar gidan hmm. Amma ki sani cewa sai an biya ni kuɗi na yau ba sai gobe ba na kadan ba ajalan ba. Haba wasa fa nufi maka baba je ka gida. in ya tafi ke za ki biya ni kuɗi na kenan. Musa, Musa. Dokta? Ina gajiya. Lafiya lau. Alhamdulillah. to Allah na zo baka dangane da abin da mai ɗaki na ta yi cewar ba za ka duba yarinyar nan ba. Duk da dai idan muka duba ta wani fagen ba laifi ba ne, amma na san a zuciyarka ba za ka ji daɗi ba. A ba komai ba komai kai dai ai irin wannan mun saba gani so ba wani abu ne ba komai. Eh, na gode kwarai da gaske. Dole wace ce maka ce za ta duba ta? eh akwai wanda suka shigo yanzu mata ne so ban sani ba ko sai mu je sai a haɗa ka da wasu kuje to kenan thank you very much doctor thank you ita al'ada idan ka ci amanata da sannu a hankali ita ma al'ada sai ta ci amana. da ka cuce ni ma ka cuce Ina so ki sani. Ke ce kika haifi Fadila. amma ke ma ki isa ki gano wane ne mahaifinta ba. Ga wuya ina ta faman shan mala. Duk abin da kike zato ba haka yake ba. Ni garkuwa ne a wajen. Na zo na sanar da ke cewa ni ne mahaifinki. Allah ne ya so ki da alkhairi. Shi yasa na zo wajen mahaifi. don na san cewa ko ba daɗe ko ba jima za ki aure kuma za a tambayi mahaifiyarki ina mahaifinki ita kuma mahaifiyarki ba ta da amsa game da rayuwarki babu abin da mamanki ta sani duk da cewar ita ta haife ki ki sani idan za ki ci gaba da kira na baba kuma ki ɗauke ni a matsayin mahaifinki da ƙafa da ƙafa zan taku kawo miki mahaifinki a cikin nan gida. Karkada da duniya, duniya za ta yi wucewa. Komai in ka samu nan duniya zai yi gushewa. In ma ba Kin ga tafiya kuma idan na tafi ba lallai ba ne ki sake gani amma kai riko da ma'aikin Allah rayuwa ta daidai To ka saki fuskar mana, ka san dai ba zan hana ka kuɗinka ba Ba zan saki fuskata ba. har sai kin sauke min goge na ke ma in ba ni da kuɗi ba zan yi kima da daraja a wajen ki ba ko saurara ta ba za ki ba ni wallahi ka bani kunya a ce kuɗi ne zai haɗa ka da wanda kake so ni fa duk inda na je ƙawaye na faɗa musu ne na fi son ka haba dan Allah yanzu idan makota fa suka ji zaka ba mu kunya wallahi haba bushe gashi kana cewa kuma za ka aiko da kuɗi gidanmu yanzu kuɗi ne zai shiga tsakaninka da matarka yanzu ke me kike so a yi yadda ka ba babana kuɗi ka ji a ranka kamar ni ka ba ka ji ko hakan zai na. ka yi shiru kuma ce ba ai dole ne shiru kuɗi fa in san kuɗi ba a wasa da su yanzu dai in tambaye ka da kuɗin da ka ba babana da niwa ka fi so dukkan ku ina son ku amma hakikanin gaskiya na fi son kuɗi na har da ka cuce ni dai kawai ka zaɓi ɗaya ko ni ko kuɗin da ka ba babana na fa gaya miki gaskiya dukkaninku ina son ku gaskiya ko in za ki ci gaba da buɗe harshenki kina gayan haka za a iya samun matsala fa yanzu ka san me za a yi ta ya zan in san meni da ba dan akuya ba idan za ka kawo kuɗi gidanmu ka cire bashin da kake bin babana a ciki irin kirki sa yanzu na ji magana sai ki duk ki na mai ƙuya bakin ki alaikum ke kika san na ta ta rashin mutuncin ki shiga gida ki ɗebo ruwa amma ban da ɗan kamfacen nan fiye wata an babu a bawa yaro ya so mu malam musa wannan yarinyar ta saya akwai ɗaukan hankali